a sahabbansa sallallahu alaihi wa sallam sun karbi addini a wajen shi sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayansa a lokacinsu suna karatu wajen manzan Allah sallallahu alaihi suna karatu daga zantuttukansa suna karatu daga ayyukansa suna karatu daga halinsa sallallahu alaihi wa sallam kuma suna ɗaukan waɗannan abubuwan gaba ɗayansu ba tare da wato rarrabawa ba cikin abubuwan da suke ɗauka daga manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam sun kasance mafi ilimin al'umma gaba ɗaya ko da yake ba su buƙatu zuwa ga abin da rarrabuwan ilmoma da taƙidat na ilmoma sukan buƙatuwa zuwa gare shi na tafasil na ilmoma ba amma duk da haka sun fi kowa ilimi sun fi kowa fahimtar addini sun fi kowa ɗaukaka addini saboda yadda suka ɗauki addini gaba ɗayansa daga manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan maganan baya nufin cewa a tsakanin sahabbai ba a sami nau'i na watan rinjayar da wani sashi akan wani sashi ba baya nufin tsakanin sahabbai saboda mail tabi'i ko saboda nuzu'in mutum zuwa ga wani abu na, na jibillarsa ba za a sami rinjayen wani sashe kamar dai irin su na abu dhar a sami wani nau'i na fifita zuhudu koko duka ma ahalus suffa a sami nau'i na fifita zuhudu akan ko da yake dukkan sahabbai suna kimma na zuhudu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam koko hanyar fahimtar nassi din ka sami wasu suna fifita ciratan ma'anona ta hanyar fahimtar menene nassi yake nufi fiye da zahirin ma'anan harufan nassi A suna ƙoƙarin bambanta mawaƙif ɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar dai yadda daga baya malamai irin su al Karrafi suke bayanin bambancin mawaƙif ɗinsa sallallahu alaihi wasallama ko maganganunsa ko hukunce hukuncensa tsakanin qada'insa sallallahu alaihi wasallama da imamarsa sallallahu alaihi wa wasallama da fatuwansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wanda za a ga suna muhimmanta janibin wannan fiqhun da ke cikin maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fiye da gundarin za zahirin nassin maganan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama wannan madrasar ita ce madrasar da sayyidina umar Allah ya kara masa yarda ya fi shahara da ita kuma ita ce madrasar da mutanen iraki suka shahara da ita musamman karkashin babban malamin su sayyidina abdullahi ibn mas'udin Allah ya kara masa yarda daga baya za a iya cewa an sami sabani tsakanin irin wannan makarantar kamar misali za a ga akwai makaranta irin na sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma wanda ya fi muhimmanta nassi shi ma da mulabasa research na bi'an da yake da yawan riwaya da abubuwa wanda suka kai zuwa ga haka da dalilai wata nake nufi wanda suka kai zuwa ga haka saboda yawan riwayan da yake da shi da bi'an da ya rayu da sauran abubuwan da suka kama da wannan ya sa bai buƙaci watan istinbatat da ah, wato shagala da janibin abin da ya shafi makasi da makamantan wannan kamar yadda misali irin su abdullahi ibn abbasin da yake da makaranta ita kuma wanda take sabawa da makaranta. hadisan sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu anhu wannan dai duka abin da nake so nuna shine man sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi kowa ilimi duk da yake ilimin su galiban sun dauke shi ne gaba ɗaya daga manzan Allah sallallahu alaihi gaba ɗaya daga halaye kamar yadda na faɗa da ayyuka da zantukan manzan Allah sallallahu alaihi mafi ilimin sahabbai sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu inda zaka dauki takarda ka duk da shi yafi kowa lizimtan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin rayuwansa hallan wa tarhalan amma inda zaka ɗauki takarda shafi ashirin ka ce kana son ka cika da hadisan da ya ruwaita daga manzan Allah sallallahu alaihi ko ko da maganganun sa ma manzan Allah sallallahu alaihi na zaune za a iya cewa ya rayu shekara biyu kawai bayan manzan Allah sallallahu alaihi to amma akwai ai wanda suka ci gaba da riwayan maganganun sahabban nan a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi yake zaune ba za ka sami amiin kila shafi goma na maganganun na abubakar saboda tsananin ladabinsu ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da yadda suke ɗaukan abubuwa gaba daya daga wurinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma wannan yanayi ba zai goma ba dole lokacin da waɗannan sahabbai wanda suka ɗauki karatu kai tsaye daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama in ka tambaye su farillan alwala ba sa buƙatan su san farillai nawa ne sunnoni nawa ne su sun karbi karatu da ainul yaqini daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama in ka tambaye su su su gaya maka farillai ko sunnoni na alola ko na sallah abin da za su yi maka za su ce mu zo ne mu nuna maka yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alola ko yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muka gan shi ya yi sallah to bayan eh, sahabbai lokaci na tafiya babu shakka a ilmoma lokaci zai yi wannan kuma tabi'a ne na tsawur din addini ba falan ba ne ba na ƙasa ba ne tabi'a ne wannan tsawur na abu wanda dole dama haka zai faru ilmoma sun fara wato faɗi suna istiklali sai arka samun ilimi yana istiklali daga tarayyan ilimin addini wanda yake tattare da shi sai a sami ilimi mustaƙilli aka fara samun ilmoman aƙida saboda firak da suka fara bayyana aka fara samun makulat din mabambantan firak a cikin abin da ya shafi aƙida wanda a ƙarshe ya aka sami shahararren ilimin da ake kira ilmul kalam wanda yake da a'immansa ya zama ilimi mai zaman kansa yana da ma'abutansa yana da malamansa wanda suka shahara da shi sannan aka sami ah, tare da wannan diddai kusan lokaci ɗaya aka sami ilimin da ake kira ilimin fiqhu ko da yake ilimin fiqhu da farko yana tafiya tare da ilimin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai a hankali suka rabu aka zama akwai mas malaman fiqhu masanan fiqhun hadisi akwai kuma masanan riwayan hadisi da haddan shi da dirayansa ta hanyar sanin mazajen hadisi da abin da ya ta'allaka da sauran hukunce-hukunce na tarihin maruwaitan hadisi din to haka dai a ilmoma suka rika istiklali shi kan shi fiƙi hudun yana kunshe da wani abu muhimmi shine hanyar da ake ciran hukunci daga cikin waɗannan usul ɗin na alƙur'ani da sunna da sauran masadir na shari'a to shi ma yana ana nan sai ya fara istiklali mun sani a al'imamu shafi'i Allah ya kara masa yarda ya fara kokarin kaddamar da shi a matsayin muqaddima a cikin littafinsa wanda ana nan ana nan kuma lokaci yayi har shi ma dai wannan ilimin yayi istiklali daga ilimin fiqhu har za a iya samun masanin usulul fiqhi amma ba masanin fiqhu ba watan ba masanin al-ahkam at-tafsiliya ba to haka dai ilmuma suka ci gaba da faɗaɗa suna rabuwa da asalola a haka kuma a wannan yanayin shi ma ilimin da ya shafi niyyan zukata da nagartansu da nufan Allah subhanahu wa ta'ala rabbaniya cikin abin da ake yi nufin Allah subhanahu wa ta'ala cikin ibadan tsaftace zuciya cikin abin da ake yi shi ma wannan ilimi ya keɓe da kansa aka sami ilimin da ake kira a ilmu tasawuf a mai zaman duka wannan abubuwa ne da suka faru a musulunci a cikin karni na farko na musulunci zuwa karni na biyu zuwa karni na uku karni na uku na musulunci bai kare ba face mafi yawan waɗannan ilmoman watan in na ce karni na uku ina nufin qurunul khairiyya thalatha khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wannan karni na uku bai kare ba face kowanne daga cikin waɗannan mafi shaharan ilmoma na addinin musulunci ya shahara da mafi shaharan malaman da ake nuna su da yatsa a cikin wannan fannin wato sun keɓe da wannan fannin zai yi su zama suna da rauni a cikin sanin wani fanni ba wannan ba misali za a sami malamin hadisi babba amma wanda kila a buda'arsa musjad ne a cikin ilimin fiƙihu za a iya samun malamin fiƙihu babba wanda buda'arsa musjad ne a cikin ilimin aƙida ko ilimin daga baya ake kiran shi ilmul kalam to haka dai wato malamai za a iya samun malami na aƙida babba amma buda'arsa musja ne a cikin ilimin tazkiyatun nafsi watan ilimin gyaran zuciya to haka dai watan ilimin tazkiyatun nafs watan haka dai malamai suka zama sun fara kekkebewa kowane malami da irin abin da ya shahara da shi galiban ba kuma kasafai ake samun malamai wanda suka hada dukkan waɗannan fannonin ko da yake akwai ɗaiɗaikunsu gwargwadon nisan zamani gwargwadon raguwan samun malaman da suka hada waɗannan fannoni gaba ɗaya a cikin wannan yanayi malamai suka ci gaba da tafiya a aka rika samun malamai ko su yana yana keɓanta da fannin ilimin da ya fi shahara da shi a wannan yanayin aka zo aka sami babban malami wato zamani ya zo al'imamul ghazali ya yi shi'ur da cewa lallai akwai bukata mai ƙarfi na a samar da wato addinin musulunci ya zama a an sami ilimi wato mai da wannan ilmoman a shigar da rayuwa a cikin ilimin addinin musulunci saboda ya ga cewa ilimin ga gashi mutane suna ta karatun fiƙihu na zahiri na yadda ake gyara ibada za ta yi kyau mu'amala za ta yi kyau amma kila akwai rauni a janibin niyoyin zuciya a cikin ba a maida hankali duk da yake babu shakka a cikin alkawa'idul fiqhiyya ka'ida mafi girma ita ce ka'idar niyya al'umuru bi maqasidiha ka'idar niyya to amma mun sani har a tsakanin malamai akwai saɓani a cikin mura'atin niyya a cikin mu'amalolin al'umma wanda yake ba ibada ba wanda wannan mun san shahararren saɓanin al'imamu malik da al'imamu shafi'i a cikin wannan matsala na matsala ta mura'atul qusud fil uqud to wannan dai haka malamai suka kasance suka ci gaba da tafiya a zamanin al'imamul ghazali ya ga cewa lallai akwai bukata mai girma na cewa a samar da a wato ruhi a dawowa ilimin addini da ruhinsa a dawo wa ilimin addini da rayuwansa ta hanyar a haɗa waɗannan ilmomin waje biyu domin idan ilimin shari'a ilimin a fikihu ba a shi dawo da ruhinsa ba wanda shine ilmu tazkiyatin nafsi to lallai ilimin fiqihu ba zai amfani al'umma amfanin da ake bukata ba idan ilmul aƙida ba a shigar da shi kuma alhamdulillahi an dace wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba daman ya yi wannan aikin ya nufa da zai yi wannan aikin mutum ne wanda yana da buda'ar da ake nema watan yana da alar da ake nema domin ya yi wannan aikin domin al'imamul gazali kamar yadda muka sani malami ne wanda ya tadallu'i a fannoni da yawa na ilimi ya yi tadallu'i a cikin falsafa a farko bayan nan ya yi zurfi a cikin sanin ilimin usulul fiqhi wanda yana cikin mafi shaharan malaman da suka ada ƙa'idoji suka wallafa mu'allafat na farko ala tariqil mutakallimin a fannin usulul fiqh ya sannan ya yi zurfi a cikin ilimin fiqh yana da ba mai faɗi a cikin ilimin tasawuf ɗin, to saboda haka al-Imam al wanda waɗannan abubuwan da wahala a wannan zamanin su haɗu cikin mutum ɗaya misali zaka sami manyan malamai wanda yake sun fi shi ba'i mai faɗi a cikin wasu fannoni na waɗannan Fannoni amma ba da wahala a sami wanda ya hada waɗannan fannonin irin hada wanda imamul Gazali ya masu akwai malamin sa kanshi imamul haramain babban malami ne a cikin fannoni da yawa usulul fiqhi babban malami ne a aqida amma kila buda'ar sa bata kai ta imamul Gazali a cikin falsafa bata kai ta imamul Gazali a cikin a cikin a tasawuf ba imam Gazali ba shi ya fara irin wannan aikin ba ba ina nufin shi ne ya fara hada fikihu da shigar da ruhi cikin ilimin fikihu kafin shi a malamai irin su abu talib makki wanda yake wasu suna gani kamar ibn taymiya da wasunsu suna ganin cewa imam ghazali ya dogara kusan kacokan da abu talib makki da abu harith al-muhasibi a cikin ihya ulumuddin ko a ce mafi yawan dogaransa da su ne kuma kuma abu talibin makki ya fi a ganin ibnu taimiya ya fi al'imamul gazali buda'a a cikin abin da ya shafi hadisi to amma dai ba wannan ne muhimmi ba abu talibin makki shi ma ya yi irin aikin da al'imamul gazali ya yi na wajen wato hada fiqihu da ruhinsa kafin al'imamul Gazali a cikin littafinsa kutul to haka dai al'imamul Gazali ya yi aikin da malaman duniya sun yaba wa wannan aikin matuka cikin littafinsa da ya yi ƙoƙarin shigar da ruhin a ibada gyaran zuciya ruhin a addini cikin watan ya ƙara shi ya sa ya kira littafinsa ihya'u ulumuddini raya ilmoman addini domin ya ga cewa wannan raba jikin ilmoman addini da aka yi ta hanyar raba fiqihu da taskiya da aqida da abin da suka ta'allaka da junansu ya ga wannan rabawan kamar raba kai da jiki da sauransu ne a jikin ɗan adam kamar raba jiki da ruhi ne to kuma ba hanyar da za a iya gyara wannan sai ta hanyar da Kawo da wannan jikin ruhin zuwa ga jikin ta hanyar a su min jadid da tara su tare gaba daya yasa yayi wannan aikin da ake kiransa da ihya ulumuddin shahararren littafin shi a cikin addinin musulunci wanda in Allah ya yarda muna sa ran wannan halakat din da zamu rika yi zamu rika dauko darussa daga cikin wannan littafin na al-Imam al-Ghazali Allah ya kara masa yarda Allah ya kara masa rahma muna karanta su ba za mu iya karanta littafin daga farko zuwa ƙarshe sardan ko daga farko zuwa ƙarshe fasali fasali ko babi babi fasali fasali ba amma dai za mu rika karanta abin da ya samu na darussa ɗaiɗaiku daga cikin wannan littafi mai girman fa'ida Allah ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu